barka da warhaka a ga ka ga wadda take da muradin ganin ka tuntuni burin ta bai samu cika ba har state uku ta je neman ka sakamakon wasu yan dalilai ba ku samu kun haɗu ba yau ga ka a cikin obaja ne me za ka ce mawa masoya waɗanda suke da buƙatar ganin ka ba samu ganin ka ba yanzu ga dai ita wannan burin ta ya cika wallahi abin ya ban mamaki sosai na yi mamaki sosai kuma dai farin ciki ban taɓa tunanin zan yi wannan matsayin ba da eh, za ta ta bibiya ta duk inda na yi tana so ta danne amma Allah bai kuma ba ta yi zuciya ba ba ta yi fushi ba ta yi haƙuri gashi kuma an ce mahaƙurci mawadaci tabbas a toke malama me zaki ce yau tun daga shirye burin ki ya cika Allah ya cika miki burin ki kun hada a Obajana ana ji kama an ce kin je kamar state biyu ne ko uku Allah bai sa kun samu haduwa ba Allah sarki Ba matsala. Kar ki damu, za mu yi magana da shi in ya dawo. Ai dama na gaya miki Usman yana son ki. Ba damuwa, kar ki fita. Ok, ba damuwa zan kira ki am zan kula da mijina ba. Mai cin amana lamarinsa ba zai ga daidai ba. Kamata mutum. Kin san me? Ban ki in zauna kwara miki don ta kallon ki har ƙarshen rayuwata ta. Ya kenan za a da yunwa. To ni ina tare da ke gaba ɗaya ba na jin yunwa, amma ba ma tare wallahi sai in ta cin abinci, ta cin abinci amma in ki ƙoshi. shi yasa kake biyan bashi kenan idan ka zo kai ta cin abinci wallahi kuwa ni ko ina so da mu wata magana da kai ma'aruf to ai duk lokaci na nake ne ina sauraron ki ka san wani